يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك الله تشكيكم ساء a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan a yau sha tara daren ashirin ga watan ramadan shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta yi daidai da ranar hudu ga watan shida shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna na cikin suratu tauba inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta 71 yau kuma insha Allahu ta'ala karatunmu zai kama da kan ta 72 har zuwa ta 75 kamar da muka saba kafin karatun kafin bayani kan ayoyin makan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحبون يا أيها النبي عليهم جهنم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وكفروا بعد إسلامهم masha Allah karatunmu da kan aya ta 73 za mu kama na ce da biyu ya ayyuhan يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس masir. ma'anar wannan aya a takaice Allah ya kirayi bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma da daraja jahidul kuffara wal munafiqin ka kai matuƙa wajen ƙoƙarin yaƙar kafirai da kashe su da kuma munafukai da yi musu wa'azi da ƙaƙaba musu hujja washdud kuma shine waghlub alaihim waghlub alaihim mana ka kausasa ka tsananta ga dukkanin su biyun da kafiran da munafukan kakka sassauta musu wa ma'awahum jahannam kuma matabbatarsu makomarsu a ranar alkiyama ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi muni idan aka ce wuta ce tir da makoma makoma irin waɗannan bayi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahilin kuffara wal munafiqin ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai da munafukai da salon da ake yaƙar kowanne daga cikinsu umarni aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan aya amma umarnin bai tsaya iya shi ba ya game har da sauran al'ummarsa a bayansa saboda haka ya kai wannan annabi da ma sauran al'ummarka, ku yaƙi kafirai da kashe su ku yaƙi munafukai da yi musu wa'azi da ƙaƙaba musu hujja to malamai suke cewa da aka ce yaƙi kafirai zai yaƙe su ne waɗanda suka yi fito na fito da shi da su su aka yi wa su aka yi masa umarni da ya yaƙa amma wanda bai fito na fito ba ya yadda ba zai yaƙi musulmai ba ba kuma zai taimaka a yaƙe su ba to ba a kashe shi ana karɓar jizya wajen irin wannan sau da shi bai yadda ya musulunci ba amma ba zai fito na fito da musulmi da musulunci ba ba kuma zai taimaka a yi fito na fito da shi ba to da aka ce jahidil kufara ka yi ƙoƙari ka kai matuka wajen yaƙar kafiran da suka yi fito na fito da kai saɓanin waɗanda ba su yi fito na fito da kai ba haka ka yaƙi munafukai su ma waɗanda wato suka yi fito na fito da kai suka zama cikin ayarin kafirai har suka shiga suka fito a cikin rukunin kafirai wannan ka kashe su daidai ne da sun ɓangara cikin bangaren wato rukunin kafirai har kuma suna agaza musu ko taimaka musu amma ba haka ba to su ka ƙoƙarin ka yaƙe su da harshe da kuma wato ainihin ƙaƙaba musu hujja da dalili wanda zai sa ka iya ciyo waninsu ya baro abin da yake kai na munafurci dawo ga addinin musulunci saboda su duk inda aka ce za a bi su da kisa to sauran arna za su ce ai manzan ma waɗanda suke tare da shi ma tsince su yake kashe wanda ya so ibar wanda ya so saboda su ba lallai su tantance su ce wannan su ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kan abin da yake kai ɗari bisa ɗari ba waɗannan munafartarsa suke ba su dama haka suke so a samu baraka su gwabawa musulunci da musulmi wannan barakar da aka samu allah ya ce wa gulub alaihim kuma ka tsananta musu ta salon magana wanda ya zamanto kafiri mai fito na fito da musulunci to a kausasa masa magana haka bangaren aiki a kausasa abin da za a yi masa a aikace saboda haka duk sanda buƙatar a kausasa ta kama a kausasa yanayi ne yake sa a kausasa da amma wanda bai bi salon da za a kausasa masa ba to ba a kausasa masa kuma akwai wanda ma mai kausasawar in wata maslaha ta sa za a bi salon da ba na kausasawa ba to ana bi salon da ba na kausasawa ba misali a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi wata tafiya sun dawo a hanya sai suka yi zango a guraren da yake da bishiya nan can can haka sai su sahabbai suka rikabin bishiyoyin suna neman inda inuwa take aka zaɓa manzo sallallahu alaihi wasallam wata bishiya ina zaune a ya rataye takobinsa ina gide sai wanda daga cikin arna ya lallabo ya zo ɗauki takobi sai cewa da manzo waye sai kare ni daga kai manzo ya ce allah bai san sanda takobin ya fada daga hannunsa ba manzo ya sa hannu ya ɗauka ya ce wa zai kare ni daga gare ka ya ce to ka zama mafi alkhairin mai riƙe makami akan abokin faɗinsa na yi saranda ya ce to ka ba allah ya ce na ji maka alkawarin ba zan yaƙe ka ba zan taimaka a yaƙe ka amma ka ƙyale na kan abin da nake kaga salon tsanantawa ya zo da ita shi kansa zuwa ma ya kisa an fahimta ko amma kuma yake neman shi ya masa kyakkyawar riko ka a masa yadda ne sai ba a tsaurana masa ba ba matsanta masa ba ba tsananta masa ba saboda maslahar da ake so a fahimci ko arne ana iya masa yafiya kuma wannan yafi za ta iya masa tasiri ma ya ce to kai me yake jira ma akwai kuma sahabin da yace a duniya ba shi da wanda yake ki kafin ya musulunta kamar annabi muhammad ce amma ina ɗaukan abinsa ya bayar ya ɗauka ya bayar ya ɗauka ya bayar yace saboda kyautar da yake masa da ya a duniya ba wanda yake so ka masa kaga wannan da salon kaushi aka tafi da dama da dama ba shiri ba kuma kauna to sai da abin ya hauhawa to shine waghluz alaihim ka matsa musu a lokacin da matsawar take zama maslaha idan kuma sassauci da kuma yafiya ne ya zama maslaha a wannan gurin to ka yi aiki da shi allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal masir saboda haka manzo da aka ce matsantawa kafirai ya yaƙe su ya matsawa munafukai ya yaƙe su wannan anan duniya wanda da ya tabbata akan abin da yake kai na kafirci da munafirci har yaƙi ya kasance tsakaninsu da manzo ko al'ummarsa aka kashe shi akan kafirci ko akan munafirci Allah yake ga mana an je lahira ba sakamakon su fa ma'awahum jahannam makomar su wutar jahannama wa sa'at masira ko wa bi'sal masir ana makoma ta yi muni idan aka ce wutar jahannama ce da aka ita ce matabbatar su ba su ba fita daga cikin ta shine abin da ake nufi wa ma'awahum jahannam sannan bayan haka wannan aya tana koyar da mu tilastin yaƙar kafirai da kuma munafukai don umarni Allah jahidul kuffara wal munafiqina wa gulub alaihim in Allah ya umarni da abu lalle ai to da haka da manzo da al'ummar sa umarni na kai musu nati da su dole su yaƙi kafirai su kuma yaƙi munafiqai sannan wannan aya tana sanar da mu umarni da Allah yi ina a tsanantawa kafirai da munafiqai ta salon magana da kuma ta salon aiki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗar idan hanya ta haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba kada ya buɗa masa eh, ya taho ya to ya ji ban gaje shi ya san cewa to musulunci ba kan wallasa ba ne musulmai ba tsoron su kara da wanda ba musulmi suke ba to saboda haka idan hali na a matsa ya kama a matsa sannan wannan aya tana sanar da mu

Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya halifu na billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ma'anar wannan aya a takaice allah yake cewa ya halifuna billahi munafukai suna rantsewa da Allah ma ƙalu a kan cewa ba su faɗi wani abu da zai bakanta wa manzan Allah ba ba su faɗi wani abu da zai munana wa musulmai ba walaƙad ƙalu kalimatar kufri alhali ƙarya suke sun faɗi kalmar da take ta kafirci me sa wanda ya faɗe ta ya yi ridda daga cikin musulunci da haka allah sai ce wa kafaru ba da islami a sakamakon haka sun kafirce sun fice daga cikin musulunci bayan imanin da suke da a wasa dama can tunda dama su ba a kan turba musulunci suke ba wasu malaman suka ce haka ake ne da dama su sun ɓoye kafirci ne suka bayyanar da musulmi musulunci to sani cewar abin da suka faɗa na aibata manzo ko aibata musulunci da musulmai ya sa sun kafirta kafircinsu ya fito fili inda yana ɓoye inda Allah subhanahu wata'ala ya san su kafirai ne saboda abin da suke kwatirce da shi a zuciya to yanzu musulmi ma bayansa mutane sun san su kafirai ne saboda sun furta abin da yake fitar da mai yinsa daga musulunci wa kafaru ba'da islami Allah ya ce wa hammu bima lam yanalu kuma sun himmatu ma da cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi ƙoƙari da yunƙurin ganin cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama amma me ba su cimma haka ba kuma sun himmatu da abin da ba su kai ga cin masa ba shine ƙoƙarin su halaka manzo sallallahu alaihi wasallama sai allah bai ba su dama ba allah ya ce wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli ba su ki abin da ake kiransu zuwa gare shi ba ba su aibata manzo sallallahu alaihi wasallama da musulunci da musulmi da wani abu ba illa an aghnahumullahu sai dan ganin Allah ya wadata su wa rasuluhu da manzansa min fablihi daga falla Allah da ba su da komai amma a fita yaƙi a samu ganima a zo a kasa a ba wannan a ba wannan a ba wannan a karɓo jizya daga hannun kafirai a kasa a ba wannan a ba wannan a ba wannan da haka sai gashi suna iya yin abin da ba sa iya yi da to ba wani abu ya sa suke ganin za su aibata manzo ko su tunanin ma su kashe shi ba sai dan ganin allah ya wadata su manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu kyautar abin da allah ya danka a hannunsa wannan shi yake cewa bakin butulci bahaushe yake cewa ka ji tsoron wato ainihin munanawar wanda ka kyautata haka su ma laraba suke faɗar wannan ittaqi sharra man ahsanta ilai ka kiyaye sharrin wanda ka kyautata ya ku ciwo ya fi rashin daɗi kaga wanda kake yi wa abin da zai ma wato ainihin zama ɗanta mutunka amma kuma shine ɗan adawa. wannan isa suke yin abin da suke to amma sai Allah ya ce fa in ya ya ku khairan lahu amma fa da za su tuba hakan shine alkhairi gare su a shirya Allah yake da ya karɓi tubansu ya fi musu duk ta kunda su wa in yatawallau idan kuma har suka juya suka ki wato tuba suka ƙi wato rungumar alkhairin da manzo yake kiransu zuwa gare shi yu'adhibuhumullahu to fa Allah zai azabtar da su azaban alima kuma azaba mai raɗaɗin gaske fit duniya wal akhira tun daga duniya har zuwa lahira saboda haka anan duniya Allah subhanahu wata'ala zai ɗora bayansa musulmi a kansu a wato ainihin far musu a gama da su a yi maganin matsalarsu sannan kuma a lahira su fuskanci azabar allah ta wuta allah subhanahu ya ci gaba cewa wa malahum fil ardi wali kuma a nan ban ƙasa kakaf babu wani wanda zai iya taimakon su ya kubutar da su daga shiga wutar ubangiji babu shi wala nasir kuma babu mai taimakonsu da zai iya ingije musu abin da allah ya nufinsu da shi na azaba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da allah ya ce ya halibuna billahi ma qalu ko ya halibuna billahi ma kalimatal kufr suna rantsewa da Allah cewar ba su faɗi komai ba alhali sun faɗi kalmar da ta kai su zuwa ga kafirci malamai suke cewa a daidai wannan gaba kamar abin da ɗayansu yake faɗa a lokacin da aka tafi yakin tabuka yake cewa la'in ilal ila da la a al'azzu min azal tabbas idan muka koma garinmu madina daga wannan yaƙi da muka fito to wanda ya isa mai kima da daraja zai fitar da kaskantacce wulakantacce za a san waye makaskanci za kuma a san waye maɗaukaki da kuma irin maganganun da ɗayansu yakan yi bayan ɗaya lokaci bayan lokaci na isgilanci ga addinin musulunci da isgilanci ga manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallam to idan irin wannan maganganun da suka faɗa aka samu ta isa ko sun isa ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga sun zagayo sun zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama sai su kama rantse masa da allah ai wannan magana da aka maka harka ce ta magulmata harka ce ta masu su gurbata zamantakewa ina mu na faɗar wannan wani hauka ne ya same mu duk abin za su san za su faɗa za su gaya maka matsayin wato su kore wannan abu wannan abu da ciwo a yi abu kuma zuwa ƙaryata to kai da ka isar da saƙon abin da aka za ka ji wato abin kamar a sheƙa maka ruwan zafi tafasasshe haka za ka a jiki to yanzu yaya za a kalle ka shin za a yadda abin da ka faɗa gaskiya ne ko ko za a ɗauki abin da suka faɗa ne an fahimta ku to wannan abin da illa Shi shine yasa kake ga wani lokaci ko da da wani abu na ba daidai ba garajen ɗaukansa ka kai shi ke da hatsari saboda baka san da yadda zai dawo ba shi wanda yake yin wani abin na ba daidai ba in babu tsoron Allah tare da shi lokacin da abin ya je ga inda za a maganta to kuma sai ya juya shi sai kuma abin kai da maka da matsala fiye da shi da ake kokarin a maganta matsalarsa to haka tsarin munafukai Allah kiyaye Allah ya ce wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamih gashi kuma tabbas sun faɗi kalmar da take fitar da mai yinta daga musulunci sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirta bayan da sun musulunta kamar ya da sun musulunta malamai suka ce eh sun kafirta da kalmar da suka faɗa ta kafirci bayan bayyanar da da sun musulunta ko da kasancewarsu kafirai ne su a ɓoye ma'ana abin da suka aikata nazantar da abin da yake fitar da su daga musulunci sun kafirta kafircinsu ya fito fili idan ma an ɗauka cewar abin da suke kai a da musuluncin suke yi an fahimta ko sau da haka su ma ba musuluncin suke to a ma in shi suke yi to wanda duk ya aibata manzo wanda duk ya aibata musulunci wanda duk irida to ya kafirta ba a cewa mutum shiga musulunci ya shiga kenan ba fita a in yi abin da zai fita yana iya fita wa hannu bi malam ya naru kuma sun himmatu ba haushe mai da wannan hausa himma sai ce himma sun himmatu wa hannu sun yi iya bakin kokari nasu illata manzo su kashe shi bi malam ya lanu ma'ana sun yi himmatu da abin da ba su kai ga cin masa ba ba su iya samunsa ba haka ta faru a lokacin da aka dawo daga yakin tabuka sun yi wani ɗan taro ƙwarya-ƙwarya na su munafukai kus-kus irin nasu na ce ko abin da za a yi wannan mutumin ku duba irin fito da mu da ya cikin wannan wahala ga nisan guri ga zafin rana ga karancin abin hannu ga kaza ga kaza kuma a tun karo waɗanda suke ba kan wallasa ba in fa ba kau da shi muka ba ba fasa wannan abin da yake zai sai mun ɗau mataki mai maganin abu suka riga suka kulla kullalle su da za su yi sai Allah subhanahu wata'ala ilabarta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mugun nufin da suke da shi a kansu shine Allah yake cewa wa hammu bi malamin Allah sun himmatu da abin da ba su iya cin masa ba ba su same shi ba allah ya tuna musu asiri shi sa ake kiran wannan sura da mai tonon asiri to ta bayyace asirai na munafukai ta musu ɗaiɗai da haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tura waɗanda za su je su gaba da gaba da su su kuma maganta wannan matsalar aka kuma gama da su Allah ya ce fa in ya tubu yaku khairan lahu wanda ma ba su fada cikin wannan matsalar ba kai ko su wanda suka fada inda za su tuba su bar abin da suke kai na munafarci hakan shine alkhairi gare su domin shi tuba shine tushen samun arzikin duniya da na lahira idan bawa ya zama mai tuba zuwa ga Allah to ya dace da arzikin duniya ya dace da na lahira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata dukkan dan adam da ka sani mai kuskure wa khairul khata'in at-tawwabun amma mafiya alkhair masu kuskure masu tuba haka ba wuce yace matan na tuba ba ta rasa miji inda idan ta ba ta za ta ce kai hakuri na tuba zan kuma to za a tura ana yi da ita amma wacce za ta ce an yi din inda abin da za a yi a yi to wannan za a watse nan da nan Allah ya kiyaye sai abinda da wannan aya take koyarwa wannan aya tana tabbatar mara da cewa radda shine musulmi ya faɗi kalmar da take hukunta kafirci a sakamakon haka sai zama ya kafarta kamar suka ga addinin musulunci kamar zagar allah subhanahu wa ta'ala kamar zagin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wani abu daga cikin tsari na allah a aibata shi a kushe shi a nuna ba daidai ba dole na sa mutum ya ridda kamar yadda akwai aiki da zai zamanto a aikace in mutum ya shi ma ridda ce ba sai magana ba kamar mutum ya ɗauki ƙur'ani ya wurgi da shi ai ba magana ba ce wato amma wannan radda ne kafirci an fahimta ko yawwa sannan wannan aya tana tabbatar mana cewa duk bawan da ya tuba ya koma ga Allah Allah zai karɓi tubansa ba shi munafukai da suke ɓoye kafirci su bayyana da musulunci ba daɗin zama da su manzo ya ji ba sun wahala sun wahalar amma sai Allah yake cewa in suka tuba tuban shine alkhairi gare su ma'ana da za su tuban a shirye yake da ya karɓi tuban su sannan aya tana sanar da mu wato alkawari matsananci na narko da Allah subhanahu wata'ala ya yi ga duk wanda ya kafe ya dage akan kafirci har ya mutu a kansa shine a ƙarshen ayar Allah subhanahu wata'ala yake bayanin cewar waɗanda duk suka kasance a kan tsarin wato ainihin munafurci har mutuwa ta zo musu yake cewa yu'adhibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum bil ardi min waliyyin wala nasir Allah ya kiyaye bayan ka sai Allah ya ce ومنهم من عاهد الله فإذا كان Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin ma'anar wannan aya a takaice daga cikin talakawan munafikai marasa shi akwai wanda yake cin alwashi yayi wa Allah alkawari na cewar la'in atana min fadlihi idan har Allah ya bani wani abu daga falalarsa min baiwa ta wani abu daga cikin abin da Allah yake da shi da yake baiwa bayi ko min fadlihi ya bani dukiya daga cikin arzikin da yake malalawa bayi da na ire-iren waɗannan masu alkawarin sukan ce tabbas wallahi haƙiƙa za mu yi sadaka daga abin da allah ya bamu wala na kunanna mina salihin kuma za mu kasance cikin rukunin cikin ayarin bayinsa nagartattu waɗanda ayyukansu suka kyautata ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu ta'ala yana sanar da mu cewar daga cikin ayarin munafukai akwai wanda yake rantsewa ya yi alkawari a kan cewar idan allah subhanahu ta'ala ya ba shi wani abu daga cikin arzikinsa mayalwaci to shi kuma zai fitar da wani kaso daga cikin wannan abin da aka bashi ya bayar a matsayin zakka idan abin da aka mallaka masa ya kai munzalin a fitar da zakka ta tilas kuma zai bayar da sadaka ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah idan abin da aka bashi bai kai ma a masa zakka ba ko kuma ya kai a masa zakkar zai fitar da tilas dole kuma ya bayar da ta neman lada me hikimar da ta sa ake so ya haka don shi ma ya zama daga cikin nagartattun bayan Allah waɗanda suke ɗaukar wani abu daga cikin abin da Allah ya ba su su bayar don taimakon addinin Allah su bayar don taimakon bayan Allah su kyautata alaƙarsu da mahalicinsu kuma su kyautata alaƙarsu da bayan mahalicinsu wannan yasa ike wannan alwashi har da goyawa da rantsuwa cewa in har Allah ya azurta shi to shine abin da zai to wannan aya tana tabbatar mana da cewa munafukai sukan yi wato bakance da yi wa allah alkawari tare da goyawa da rantsuwa a kan inye musu kyautar wani kuɗi ko dukiya ko wani arziki daga cikin arzikin da yake baiwa bayi to su ma za su ɗauki wani kaso daga ciki su taimaka wa bayi su kuma taimaki addini dan duk wanda ya ɗauki abin da aka bashi na dukiya i zakka to ya taimaki addinin da yake na musulunci da cewar wannan addini ne kyakkyawa da ya zo da a ɗauki abu a taimaka wa marashi sannan ya taimaki bayan allah da aka ɗauka aka ba alaƙa ta yi kyau tsakaninsu da mahalicci alaƙa ta yi kyau tsakaninsu da bayan mahalicci to ana sanar da mutuwar munafukai ma suna irin wannan alƙawari to kuma mu musulmi dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba kance abin ƙi ne ina ƙi mana ba kance ice domin wani abu ne da Allah yake fitar da kasan daga jikin marowaci da shi ce Allah in kai min kaza ni kuma zan ma kaza an fahimta ku to kuma sai yayi sai kuma ido ne na fata Allah wannan ciwo yadda ya matsa mu an je Amerika an je Ingila an yi kaza an yi waye in dai ka cire min shi Allah ni ko zan maka azumi na rabin wata kwaɗam sai aka kira wani mai magani na gargajiya ya ba shi ya kace nawa ya ce kawo a ka ɗari biyu ina sha kamar cire ƙaya ƙarfinsa ya dawo lafiya ta inganta ce to fa kayi wa Allah alƙawarin azumi wallahi kuwa ai da sauran rana da sauran lokuta a bari dan tura mu haka haka haka haka to haka ba kance yake haka daukar alƙawarin abin da asali ba a tilasta maka ka ce ka to kai fatan Allah subhanahu wata'ala ya baka yi ko mai kankanta abin da ka kire shi sai kuma ya ta baka mai yawa amma ka karka goya masa cewa in yi ma kaza to za ka maka sai a maka kuma sai ka gagari eh, ga abin da ya shafi mutum uku da suma Allah ya jarrabe su wannan zabaya wannan kuturu wannan makaho aka ba aka kowa ya ce ai in Allah ya masa kaza kaza zai kaza mai kuturta aka warkar da shi mai makanta aka warkar da shi mai zabayanci aka warkar da shi kuma aka turo mala'ika da irin shigarsu da irin yanayin da suke ciki ce to kaga halin da Allah ya da kaza kaza kaza ka taimaka min daga arzikin da Allah ya maka kuturo ce kai wannan kada ne iyaye da kakanni kai ma tafi ka je ka gani ko amma da yana ga cewa shi Allah ya tafi mu da kusa da duk abin da Allah yake so a yi za a yi duk inda taimako yake da agaji za a yi to haka kuma mai abin da ya shafi zabiyanci shi ma sai makaho ya ce ka ga duke nan kama wacce ta ka tafi da ita da abin da ya ta Allah ya bani shi ne ya ci jarraba a ciki to haka yi wa Allah alkawarin za ka yi abu in yi ma kaza ina da wahala kada ya kokari dan abin da kake da shi nemi yardar Allah sai kuma ya kara maka sai ka kuma kana ci gaba da yin abin da ya kamata ba kai ka ce yi ma kaza ba za ka yi ma kaza sai kuma a zuwa waye gari an gagare to wannan shine abin da munafikai suka yi a wannan aya cewar Allah yake gaya daga cikinsu akwai wanda yake ɗaukan alkawari ƙarfin alkawari akan cewar in Allah ya ba shi dukiya to zai yi sadaka zai yi zakka kuma zai kasance daga cikin nagartattun bayan Allah amma kuma kuɗin ya zo to fa kuma na gizo yake sakarsa sai Allah ya ce ne. falamma كفرتم به وتولوا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a atahum min fadli bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa falamma atahum min fadli lokacin da Allah ya ba su wani abu daga falalar samayal wajiya. ya ba su dukiya daga cikin arzikin da Allah yake da shi mayalwaci bakhilu bihi Allah ya ce sai suka rowas nan fa kuma sai matsalanci ya taso sai mako wata wallau suka juya baya suka bijire wahum mu'ridun suna masu wato bijirewa suka juya baya suna masu bijirewa saboda haka sun gagara cika alkawari da suka yi wa Allah na in ya ba su dukiya za su yi zakatta za su yi sadaka zakatti da dole da ta neman lada amma ga kuma dukiyar ta zo amma kuma an hana an gagara yin zakar ta tilas an gagara yin sadaka ta neman lada ba daya ma'anar wannan aya ta mai faɗi Allah subhanahu wata'ala bayani yake mana cewa daga cikin alamomin munafukai da ke bayyanar da wani shine wani yana cikinsu za ka tarar da su ba su da alkawari rashin cika alkawari alama ce gagarima babba daga cikin alamomin munafukai saba alkawari da ƙin cika shi wannan abin da wannan aya take ba mu na sako irinsa ne manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa ayatul munafiki talas alamomin munafiki gagga guda uku ne shahararru wanda suka fi faruwa suka fi kuma nuna shi guda uku ne idza haddatha kadhaba in yi magana ya karya gashi mun je da za a zo sun faɗa abu su ce su ba su faɗa ba ya na billahi ma wani wa laqad kalimata da kufr ga ƙarya ta fito haka suke sannan manzo yake cewa wa idha wa'ada akhlafa in ya alƙawari kuma ya saba gashi Allah ga mana wa minhum man ahada Allah ko yawwa in ka bani daga yalwarka to fa zan yi sadaka zan zama daga cikin nagartattun bai an ba shi kuma ya gagare ba sai rowa sai matsolanci manzo yake cewa wa idza tumina khana kuma aka amince wa munafiki maka haici ya rufe ka nuna maka rimi rimi ina tare da kai tsakanin da Allah kana kuskura ka saki jiki da shi sai ya haice ka wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi saboda haka yanayin zubin wannan aya yanayin zubin wannan hadisi tana sanar da mu halayya daga cikin halayyar munafukai saba alƙawari kuma sau da tari ba sai munafukai ba wanda ma ba munafikin ba akan samu katar da shi akan wannan ɗabi'a in ya koma asalin ɗabi'a ta ɗan adam allah ya ce innal insana khuliqa

kai wannan yanayin gari ga gari ga aljihu ga kaza ga kaza ga waye zai tafa min kuka wa idza massahu alkhairu manu'a amma idan abin alkhairi ya same shi kuma to sai ya hana sai ya danke hannu saboda haka shi ina kukan gari gari shi ba wani abin da yake ji na gari amma tunda ana kukan gari to bari shi ma ya shiga yamma saboda ba ya so ya baya to wannan halayyar ta dan adam takan sa ko alkawarin za ka yi za ka yi sai ga gagare in ka biya wannan asalin ɗabi'a ta halittar dan adam yasa Allah ce ba masu kubuta daga wannan matsalar illal musalli. sai wanda suka damu da sallah alladhina hum ala salatihim da'imun masu dimanta yin sallah za ka tara irin wannan ɗabi'a ba ta musu tasiri saboda girman Allah da suke gani da sanin wato ainihin yalwar rahamarsa cewar abin da za su samu a lahira ya fi nana sannan wannan taimakon da za su yi kima yake sa su cikin al'umma don wanda ka taimaka masa kana daraja da kima a gurinsa ga kuma ka samu lada da sakamako a gurin Allah subhanahu wata'ala sura kutu wanda ike wannan wannan ɗabi'ar ba ta tasirin da za ta hana shi ya abin kirki to sai abin da wannan aya take koda wannan aya ta ne mana bayani akan saba alƙawarin munafukai har ga Allah ba wai sai bayi ba Allah kiyaye sadda aya tana sanar da mu cewa munafukai bujirarru ne game da biyayyar Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah yake cewa bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridu su rowar abin da aka basu kuma su juya baya suna masu bijirewa Allah ya kiyaye to na ne abin da ya sauwaka na karatun mu abin da muka Allah ba muradan kuskure kuma Allah ya na mai tambaya da yake cewa mai halaccin sanya jajayen kaya da kuma waɗanda suke masu kalar ruwan ɗorawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga irin kayan da suke ruwan ɗorawa a jikin sahabinsa abdullah yake cewa da shi ya ya gan da irin wannan kaya a ciki na waɗanda wato ainihin ba su da rabo a lahira saboda haka sahabinsa abdullahi ya cire wannan kaya ya rabu da su to shine malamai suke magana cire wanda ya zama yana da irin wannan inda bai san hukuncin ba daga baya sani to zai iya tirawa tunda ana tiri yanzu sai ka tashe daga wannan kalar zuwa wata kala ko kuma ka rabu da shi saboda haka a wannan hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya kala irin wannan kaya masu wannan kala abin da ya shafi ja wasu malamai suke magana cewar jan gaba daya aka hana amma in ya zama ratsi a cikin sutura ba a hana ba amma shi kansa jan gaba daya jajawur shi aka hana tunda ya magana hatta abin da ya shafi eh, siddi da ake ko katifar da ake dora kan su jaki ko su doki to ba ma kada a yi da ja kama yanzu ga shi an rikide ya zama kwankwasiya ko <laughs> haka yake ta wannan abu na eh, ba kyau yin irin wannan sutura eh, wasu malaman suna cewa makaruhi wasu suna cewa inda har ne ya zo barinsa gaba ɗaya shi da wani an ce makarun ne zai cewa to a kyama ce daga haka kuma sai kuma a waye gari an rikide ba za ka ma ga an damu da cewar makaruhin ba shi kuma da abin da aka ce makaruhin ne ka bar shi da lada eh, kuma abin da ake so da yi abin da zai yawaita wa kansa lada ba abin da zai karanta wa kansa Allah ya sabu ku dace يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم munafakai eh eh cewa biyu ya ya kafirai sannan kuma su kuma eh, munafukai a ai ita waguluk din duka su biyan ta shafa duka su ta shafa shi yasa kuma malaman tafsir sun ce waguluk ala kilal fariƙai tunda ayat tare take bai ɗaya take ba daban-daban take so da suka ce ai ita kalmar mujahada abin take nufi kaiwa makura wajen ƙoƙari da dagiya to ka dage ka kai matuƙa wajen su kafirai jahidu ka yi duk abin da za ka yi na ka ingije su da kan abin da suke kai na kafirci ko kuma kai maganinsu to su kai tsaye shari'a ta halatta a yaƙe su a fito na fito da su suka fito na fito da addini a gama da su shi kuma munafiki dama tsoronsa da a yi masa mu'amala irin ta kafirai shi yasa ya binne kafirci ike zaune da musulmai to shi na da matsalar da in ka ce za ka fito na fito da shi ka yaƙe shi kamar yadda za ka yaƙi kafiri to za a ce kana kashe ɗan cikinka an fahimta sai su malamai suka ce to a wajen wannan jahilin jahilul kuffara wal munafiqina to ma'anar za ta bambanta da jihadin da ake yi ga kafiri da jihadin da ake yi ga munafiki nan ne suka yi wannan bayani amma ci gaban ayar wa qulud alaihim ka kausa samu dukan su biyan kakka saurarawa kafiri kakka saurarawa munafiki saboda haka kowane za ka kausa samu irin kausa sawa da ta dace da shi kamar yadda can kokarin ya kasu kake masa kowanne irin salon nasa an fahimta ku to shine abin da ayat ke ce amma gaba ɗayan su dai da kafirin da kuma munafikin wanda ya toge ya tabbata a kai bai bari ba har mutuwa ta zo masa shine Allah ya ce wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir Allah ya kiyaye na'am akan haka manzo haka haka haka haka abin ai duk wanda ya yi abin da yake na kafirci zaka ce abin da ya kafirci malamai abin da suke cewa shine kawai idan za ka kuma tantance wani ka masa hukunci da kafirci yakan sha bambam da ka kalli abin da aka yi na kafirci ka ce kafirci an fahimta zagin allah kafirci aibata manzan allah kafirci suka ga addinin musulunci kafirci to kaga wannan hukuncin kake faɗa na yin abu to shi duk wanda izage Allah ko duk wanda izage manzo ko duk wanda ya aibata musulunci ne yake kafiri to ana ana samun wani dalili yasa sa katar da wani ya furta abin da yake kafirci kuma ma bai kafirta kamar abin da ya faru da Ammar bin yasir da aka tursasa shi ya aibata manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan yana so an fahimta kaga anan sai kan cewa to shi ya faɗi kalmar da take ta kafirci amma bata mai da shi kafiri ba an fahimta shi ne malamai suke cewa a wajen tantance mutum ka ɗauki hukuncin da aka ce abu kaza kafirci ne ka ɗora masa to akwai buƙatar taciya ba a gaya wanda yake da hauka a ce to kai banda kai ya za ku ce a kashe shi wanda shari'a dama bata hau kansa ba hankali rufe alƙalam an salat haka manzo ba alƙalami na shari'a akan mutum uku to sai zamanto shi mahaukaci ne sai ya faɗa abin da yake zagi ga Allah ko ga manzo ba za a ce an yanke masa hukunci irin na mai hankali ko a ce kafiri ne shi ya kafarta an fahimta ko saboda ya rasa abin da shi ake hukuncin ma akan haka kuma wanda zaka tar cewa shi a'a abin da ya faru malamai suke maganar wanda yake da shubuha an zo an ba shi wani abu a faifai shi bai fahimci daidansa da rashin daidansa sai wani aka ci to kai wannan fa abin da kai kaji kaji kaji kaji kaji yadda abin yake to da za ka ware masa komai ce a in haka ne to shi ba ka yake shi ya janye abin da ya faɗa to ba za ka garajen ɗaukan hukuncin ka ɗora to a wajen wannan ne wajen abin da ya shafi bi da takfir malamai suke cewa ƙa'idoji da abubuwan da ake bi kafin a ɗauki kafirci a dan a ɗora wani tantance wararre da ake biya musulunci amma ka ce abu kaza kafirci ne yin abu kaza kafirci ne wannan za ka faɗa kan ko ina ne amma in magana za ka ɗauke shi kuma ka ɗora wani to sai ka yi taka tsantsan ka ba a hankali haka wanda suke magana cewa da tsananin farin ciki ya sa shi abin da zai zama kafirci ba za ka ce masa kafirci akan kawo misali da hadisin bawan da manzo yake faɗa cewa ya samu kansa dabbarsa ta ɓace da guzurinsa a kai sau da haka ya ɗan kishin gida bacci ya kama shi kawai sai ga dabbar gashi ya farka ya ganta a kansa ga kayansa guzurinsa ya dawo rayuwa ta dawo da yana ga mutuwa ta to a garin wato farin ciki da muna mai ce na gode maka ya allah ubangiji sai ce na gode maka ya bawa na ubangiji ka game da Allah bawa ai kafirci ga ma tsananin farin ciki ne ya sa shi har ya faɗa abin da shi ba ba ka yake ne to na ba ka mishi ka ce to a yanke masa hukunci ya kafarta to duk waɗannan ana biyan su sai an tantanciya sannan kafin in mutum ya karancin karatu shine irin wannan da an ce abu kaza kafirci ne na ganin mai to wani fa kalla san ya hauka su to shine ake cewa yan takfir yan tak masu gaggawa kafirta wata Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk